an tabbatar da wannan cibiya ta zama bisa doka a 2018 inda take da horumin ba da lasisi ga dukkan kwararrun da ke jagorantar ayyukan kwarewa da kuma hukunta waɗanda imma ba su da lasisi ko suka jagoranci ayyuka marasa inganci. By the time Nigerians know about the institute and whenever they are doing any project, they will engage the project managers, the registered members. Da 'yan Najeriya sun fahimci aikin wannan cibiya, to za su rika ɗaukar jami'an da za su kula musu da ayyuka da ke da lasisin cibiyar. Dan in jami'in kwangila ya shirme sai mu janye lasisinsa. Yanzu shugabar cibiyar Victoria Okoronko da ke magana taron manema labaru a Abuja. So we have to implement whatever the law has said, the person who has deviated Okoronko ta ci gaba da cewa za mu tabbatar da aiwatar da haƙƙin da doka ta ɗora mana don ganin an hukunta duk wanda ya saba ka'idar aiki. Wannan ko ya haɗa da gurfanarwa gaban kotu da ɗaurin shekaru biyu. Mataimakin shugaban cibiyar na Arewacin Najeriya Dr. Jamilu Isa yan kwashi ya ce dokar ba za ta kyale hatta wanda ya ɗau jami'in kula da kwangila da ba ƙwararre ba. Duk wanda za a naɗa ya zama ya shugabanci duk wani aiki na raya ƙasa da zai kawo ci gaba ya zama yana da lasin da wannan hukumar ta bashi idan kuma ba shi da wannan lasin ya je yake shugabantar wani ayyuka na raya ƙasa da ci gaba to da shi da wanda ya naɗa shi dukansu sun yi laifi kuma dokar ta bayar za a iya kai su prison har zuwa matsawar shekara biyu in aka mutum yana yin kula da project amma ba shi da lasin har da wanda ya naɗa shi so ya zama doka ce ta ƙasa ya zama wato kana so ka kawo wa ƙasa illa idan ka naɗa wanda ba ƙwararre ba da kai da ka naɗa shi dan su wanda suke kula da wannan ayyukan na ƙasa ba su suke naɗa kansu wasu ne suke nada su a madafan iko to da wanda aka naɗa da wanda ya naɗa ɗin dukkansu dokar ta bayar sun yi wa ƙasa laifi kuma kamata a kai su kotu a kulle su har tsawon shekara biyu kuma wannan hukuma za ta yi haka za ta fara nuna misalai Sau da dama a Najeriya akan samu jami'an da ke kula da manyan ayyuka da ke aiki da takardun jabu ko kuma dama haye suka yi ba koyo ba. Nasura da mai Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.